wannan zaɓe ina ɗaya daga cikin zaɓuɓɓuka da ake nema a kawo wato kamar hatsaniya ko kuma rashin kwanciyar hankali saboda wato kamar dagewar da wato ita gwamnati mai ci take da shi kan cewa lalle lalle sai ta dawo kan mulki da kuma su da kansu yan adawa da suke ganin cewa lalle lalle su ma sai sun kwaci mulki a hannun gwamnati mai ci saboda haka da kuma irin wasu irin bayanai da jami'an wasu jami'an gwamnati suke yi har ma da wato gwamnoni da suke irin wasu irin maganganu waɗanda ake ganin cewa zai iya kawo tashin hankali a ƙasa har ma da neman yi wa kamar waɗanda za su sa ido a kan zaɓe barazanar cewa za a kashe su idan suka zo suka sa wato waki akan al'amarin zaben Najeriya wannan zaɓe ya kawo wa Najeriya kamar sa ido ga hukumomi a duniya da kuma ƙungiyoyi kala-kala don tabbatar da kan cewa ba yi makudi ba ba yi rashin adalci ba ba yi abin da yake ba daidai ba wanda ya saba wa dokar wato zaɓe da kuma zaɓar da ita da kanta demokuraɗiyya ɗin. Yawwa bar mu sake dawowa kan batun zargin da ake wa wasu jami'an da hana jam'iyyun hamayya wato damar yakin neman zaɓensu a wurare da suke so kamar musamman ma idan muka ɗauki Abuja a misali kenan yayin da kuma ake kyala ita kanta jam'iyya mai mulki ta apc a gudanar da gangaminta duk yadda ta ga dama ya kuke kallon hakan ne mu muna ga cewa babu adalci bai kuma dace ba a cikin tsarin demokuraɗiyya a cikin shafance a ga amfani da karfin tuwo ana hana wasu jam'iyyun yi kamfen don shine ina ɗaya daga cikin abin da ke haddasa wato rigimu a cikin harkar siyasa idan aka yi zalunci aka hana wasu su yi campaign ko kuma aka uzurawa wasu 'yan takara ina ɗaya daga cikin abin da ke kawo wato um, siyasa a Najeriya saboda haka mu ba mu gobe da bayan yadda muka ga ana hana wasu jam'iyyun ba musamman jam'iyyun adawa. To me za ku iya cewa 'yan takara su kansu da kuma sauran al'ummar ƙasa a wannan lokaci da za a iya cewa komai ya kan kama abin da ake jira kawai a soma zuwa rumfunan zaɓe. Babban abin da muke ba su shawara kan cewa shine ya to sun tabbatar da cewa sun gargaɗi jami'an su ko kuma magoya bayan su kada su yi rigimu kada su tashi hankali kada a rigimu kada a kawo abin da duk zai bata wato martabar wannan zaɓe kuma kada a yi wani abu wanda zai kawo wato illa ga demokradiyya din idan ba haka aka yi ba tuwa kan gaskiya ba ta da za a zauna a samu zaman lafiya a samu wato um, tsorewa yadda za a yi yadda yi zaɓe ɗin to saboda haka muna muna ba da muna ba kan cewa jam'iyyu da 'yan takara tabbatar da kan cewa ba su yi abin da zai kawo wani abu da zai kawo wato ingancin wannan zaɓe ba kuma har ma ya kawo rigimu a cikin harkar da nan da za a yi.